Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku. a wannan shirin na daren yau asabar 20 ga watan mayun shekara ta 2023 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan mulkin shugaba muhammadu buhari a daidai lokacin da gwamnatinsa ke bankwana. kwana. a lokacin da aka zaɓi shugaba buhari a alif dubu biyu da sha biyar kowa yana ganin cewa kawo matsalolin ƙasar nan sun ƙare kuma kamar da allah shi ya tsara sai haka cewa ƙasar ta shiga cikin wasu matsaloli wanda ba a yi tsammani ba To kamar kowace ranar Asabar muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim ka Almasi Garba ke gabatarwa. Bayan haka kuma za mu kawo muku labaran wasanni. To amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama ga Mahmud Ibrahim Kwari da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarun. A jiya Juma'a shugaban rundunar sojojin Sudan kuma shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya ta ƙasar Abdulfata alburhan ya sauke mataimakinsa Muhammad Hamdan Daglo wadda ke jagorantar rundunar sa kai ta RSF. Matakin ya biyo bayan yadda ɓangarorin biyu suka rikide suka zama makiyan juna inda faɗa ya ɓarke tsakaninsu fiye da wata guda da ya gabata. ya zuwa jiya jimma ana ci gaba da gwabzawa tsakanin dakarun bangarorin biyu musamman babban birnin kasar ta sudan wato khartoum da kuma yankin darfur yanzu haka dai majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa bukatun ayyukan jin kai na ci gaba da karuwa a ƙasar ta sudan inda har ma shugaban hukumar kula da ayyukan jin kai na majalisar martin griffith ya sanar da tallafin dala miliyan 22 ga asusun tallafa al'ummar sudan da suke fita daga kasar saboda yaƙi hukumar ta ce zuwa yanzu fiye da mutane miliyan guda ne suka rasa matsugunansu sanadiyar faɗan madafin iko tsakanin alburhan da hamdan yayin da ɗaruruwa suka rasa rayukansu cikin fiye da wata guda da aka kwashe ana gwabza yaƙin taron kasashen kungiyar G7 masu karfin tattalin arziki ya bukaci kasashen duniya su tashi tsaye wajen dakile mummunan tasirin sabuwar fasahar kimiyya da ke kwatanta ayyukan bil'adama wato artificial intelligence a turanci. Kungiyar ta ce wani lokaci a wannan shekara da muke ciki za ta kaddamar da tsarin muhawarar da tattaunawa game da yadda za a rungumi tsarin amfani da wannan fasaha ta hanyar da ta dace. a ƙarshen taron da suka gudanar a hiroshima babban birnin ƙasar japan shugabannin ƙasashen ƙungiyar ta g7 sun faɗa a yau asabar cewa za su samar da wani kwamati da zai yi nazari akan matsalolin da suka danganci kwaikwayon fasaha da jirkita bayanai mambobin na kungiyar g7 sun lura cewa sabuwar fasahar rubuce-rubuce ta chat gpt da hanyoyin kirkire-kirkiren sauti da hotuna ta hanyar kimiyyar artificial intelligence abubuwan farin ciki ne amma sukan jefa fargaba da kuma haifar da rudanin hakkin mallaka tsakanin ma'abuta kirkire-kirkire da rubuce-rubuce a duniya gwamnatocin kasashen duniya na fuskantar matsin lamba kan bukatar su hanzarta ɗaukar matakan da suka kamata domin rage hadarin da ke tattare da wannan fasaha A daren jiya Juma'a Rasha ta kai harare ta sama a sassa daban-daban na kasar Ukraine da suka hada da babban birnin kasar Kiev. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban na Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa kasar Japan domin halartar taron kungiyar G7 ta kasashe masu karfin tattalin arziki. Jim kaɗan bayan isarsa birnin Hiroshima inda taron yawa Kana shugaba zelenski ya wallafa a shafinsa na twitter cewa manufar taron ita ce wanzar da tsaro da kuma haɓaka haɗin kai a tsakaninmu domin tabbatar da nasararmu yana mai cewa nan gaba kaɗan zaman lafiya zai kasance tare da mu a hannu guda kuma hukumomin soji na ukraine sun ce jirage marasa mutuƙa goma sha takwas ne suka kai hare-hare a kan birnin kiv a daren jiya jama'a Labarun na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Italiya na samun tallafi daga kasashen ƙetare a daidai lokacin da take fuskantar mummunar ambaliyar ruwa wadda aka bayyana a matsayin mafi muni da ƙasar ta fuskanta cikin ƙarni guda da ya shuɗe. Rahotanni sun ce mutane goma sha hudu aka ba da labarin sun mutu yayin da dubbai suka tsere daga gidajensu inda aka ba su mafaka a wasu cibiyoyi. hukumomin kasar sun ankarar da mazauna sassan lardin Emilia Ramagna inda gabar koguna da dama suka kare sanadiyar ambaliyar. A ayar masu aikin ceto na ƙara kaimi wajen tallafawa yankunan da ambaliyar ta yi wa barna da kuma waɗanda ke fuskantar barazana daga ambaliyar bayan da aka kwashe watanni shida ana malalar ruwan sama jami'an aikin ceton waɗanda suka ƙunshi sojoji da sauran jami'ai na neman mutanen da ruwa ya yi wa gidajensu ƙawanya da kuma waɗanda suka mutu sanadiyar ambaliyar. Hukumomin kula da fannin shari'a na ƙasar Iran sun ce sun zartar da hukuncin kisa ga shugaban ƙungiyar da ta yi safarar wasu mata 'yan ƙasar ta Iran zuwa ƙasashe makwabta domin sana'ar karuwanci. Hukumar shari'ar ta Iran ta ce wani mutum mai suna Sharuz Sakanur wadda aka fi sani da Alex shine shugaban kungiyar kuma shine ya jagoranci safarar 'yan matan zuwa wasu kasashen larabawa kamar yadda kamfanin dillancin labaru na mizan ya ruwaito a yau da safe ne aka zartar da hukuncin kisa ga sak nuri saboda samun sada laifin safarar biladama da kuma tursasa karuwanci a shekara ta 2020 kafofin labarai na iran sun ruwaito cewa an kama alex ne a kasar malaysia bisa haɗin gwiwa da hukumar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa kana daga bisani aka miƙa shi ga hukumomin na ƙasar iran a shekara ta 2020 ma an yanke masa hukuncin kisa saboda samun sa da laifin rashawa da cin hanci. Mahmud Ibrahim Kwari kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To a yayin da gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke shirin bankwana domin shigowar sabuwar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu. 'yan najeriya musamman masu fashin baki na ci gaba da yin sharhi dangane da wato ci gaba ko kuma aka san haka a cikin shekaru takwas da suka gabata na gwamnatin ta shugaba buhari daga sokoto ga rahoton muhammad nasir lokacin da najeriya ta dawo bisa turbar demokuraɗiyya da take a kai har yanzu ba tsinkewa wato shekara ta 1999 da yawa masana da masu sharhi akan lamuran yau da kullum ke kallonta a zaman jinjirar demokuraɗiyya bayan da ta yi shekaru takwas na farko bisa jagorancin shugaban kasa olusegun obasanjo lokacin da wasu ke ganin ta rabi demokuraɗiyya rabi mulkin soji ta sake wasu shekaru takwas bisa jagorancin marigayi umaru musa yar adua da goodluck jonathan yanzu kuma tana daf da kammala wasu shekaru takwas karkashin jagorancin muhammadu buhari duk da yake da daɗewa an daina kallonta a zaman jinjirin demokuraɗiyya ko wani mizani jama'a za su dora ta a kai musamman duba da shekaru takwas na ƙarshe bisa jagorancin muhammadu buhari dr bashir muhammad acida mai sharhi ne akan lamuran yau da kullun yana ganin cewa bisa ga yadda da yawan 'yan najeriya suka yi tsammani to demokuraɗiyar ta zo da rangwame. in ka ga irin nasarar da ake tsammanin a samu a lokacin da aka zaɓi shugaba buhari a alif 2015 kowa yana ganin cewa kawo matsalolin ƙasar nan sun ƙare Ah, kuma kamar da Allah shi ya tsara sai haka cewa kasar ta shiga cikin wasu matsaloli wanda ba a yi tsammani ba ah, in ka diba tsaro wanda aka tsanin cewa shi ma an makasu da yasa aka zaɓi shugaba Buhari sai haka kasar tsaron ya ƙara taɓarɓarewa haka in ka duba abin da ya shafi tattalin arziki ana tsammanin cewa mutane su samu walwala sai kasance cewa cikin wannan mulkin an samu matsayin rayuwa Ah, za ka isku kuma cewa mutane suna tsammanin cewa kamar cin hanci da rashawa da wasu abubuwa da ke waruwa waɗanda ake ganin rashin da'a ne ana tsammanin cewa ina abubuwa su canza ba su canza ba to kaga wannan al'amura in ka diba ka auna da inda aka fito ah, a tsarin mu na demokradiyya tun da aka fara za ka ji talaka suna cewa gwamnati da yau har ba yau wasu na ganin cewa ɗora demokuraɗiyyar najeriya bisa mizani zai iya kasancewa ta yadda jama'a suka fahimci ma'anar demokuraɗiyyar farfesa bello bada na cikin masu irin wannan ra'ayi idan mun ɗauki cewa mutane su jefa kuri'a ba soja ba a cewa ne ya ce ya zama shugaba ana na ana demokuraɗiyya amma idan muna nufin cewa gwamnati ta mutane ce kuma mutane su suka zaɓi a bisu kuma su ta kawa aiki to za ka ce har yanzu muna da dogon zango kafin mu tafi mutum ne wanda ya taho ya ishi bashin kasa ana binta tiriliyan goma sha biyar cikin shekara takwas bashi ya kai tiriliyan saba'in da bakwai to wani irin nasara za ka cewa ai demokuraɗiyya mutum ne wanda ya taho ya iske wuta ga megawatt ɗin da take yau cikin shekara takwas ta ƙara lalacewa fiye da kowane lokaci me za ka ce ma irin wannan demokuraɗiyya mutum ne wanda ya taho a lokacin da litan mai bata kai naira ɗari ba a gidan mai yau ya zan a kan naira ɗari biyu litan mai in kana son ta sai ka shiga layi kuma wasu lokuta babu kaga da wuya ka ce ma wannan demokuraɗiyya menene duk da irin wannan yanayi da wasu ke kallon demokuraɗiyyar najeriya a lokacin shugaba muhammadu buhari sau da yawa shugaban ƙasar ke alfahari da cewa an samu ci gaba a lokacin mulkin sa dr bashir na ganin cewa lalle an samu ci gaba a bangaren gudanar da zaɓuɓɓuka domin yanzu irin shekarun baya tsarin da muka fito cikin shi tsari ne wanda in kana iya banga kana iya cin amana kana da kuɗi shi nan ne kake iya dan mulki to yanzu an kasance an tsabtace ka tsaftace abin ta yanda tsarin kowa kake in ka tsaya takara inda ita na son ka zaka ci zaɓe kaga wannan zaɓe da aka yi yanzu wanda shugaba Buhari zai bari a gaje shi to gaskiya ya bar tarihi na an inganta zaɓe duk wanda zai faɗi gaskiya a irin wannan zaɓe zai ga cewa dibi ma fatin da shugaban ƙasa yake zance kihwa wanda ba a saba gani ba yana zaune zai ban mulki amma ka gani da ƙyar ya sha. lamarin gudanar da zaɓuka ɗaya ne kacal daga cikin abubuwan da jama'a suka yi fatar ganin an inganta a lokacin mulkin muhammadu buhari domin ya karɓi mulki a lokacin da 'yan ƙasa ke ganin cewa zai iya magance matsaloli kamar rashin tsaro bunƙasa noma yaƙi da cin hanci da rashawa da dai makamantansu. duk da yake gwamnati na ganin cewa ta yi addan a zo a gani wasu jama'a irin farfesa bada na ganin akasin haka wanda bai maganin satan mutane ba da kone abubuwa a jihar su ta katsina da kuma yankin su na arewa maso yamma me zai gaya ma mutane a lokacin da ya taho na watiyar shinkafa take gumi shinkafa an ka bar shigowa da ita ta waje domin wannan ta isa me zai gaya ma mutane masara ce ke da arha ko dawa tumatir ke da arha ba abin da zai gaya ma mutane gaskiya ne an fidda kudade da sunan noma da makamantansu ai wannan abin shi yasa gwamnan babban banki ya haukace ce shugaban kasa zashi ya ga kudaden da an kace an hisuwa da sunan noma ya ga kuma komi bai faru ba sai ruwa sai iska ga ya samu kuɗi sai ya kuwata ce kai shugaban kasa gaba ɗaya nake so yanzu dai 'yan najeriya na fuskantar sabuwar gwamnati wadda za ta jagoranci kasar duk da yake ba su samu biyan bukata yadda suke muradi ba ga gwamnatin da ke bankwana sai dai ko da yaushe suna cike da fata da ganin an inganta tsarin demokuraɗiyyar kasar ta yadda zai kai kasar ga da mun tsira muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya Ta gaida Muhammad Nasir wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da daya. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansoshin tambayoyinsu Musa Usman daga Kano, Najeriya da Garba Muhammad Yola shi ma daga Najeriya kan tarihin masarautar Ilori jihar Kwara, Najeriya. da alakarta da fulani da yarbawa da kuma daular usmaniya to idan masu tambayoyin da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga Profesa salisu bala na cibiyar arewa house da ke garin kaduna najeriya da kashi na biyun na ansar wannan yanki ya dawo karkashin mulkin daular usmaniya a shekara ta 1824 hmm. aka ci wannan gari na ilorin da yaƙi wato fulani kenan kada a manta a baya mun yi bayani cewa akwai mutane daban-daban da suka zo suka zauna a wannan yanki akwai hausawa akwai mutane borno akwai nufawa da fulani da sauransu amma a wannan lokaci akwai sarki abdulsalami dan salihi wanda ake kira da alimi shine ya jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824 wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki wanda daga wannan lokaci ne mulki ya da ya tashi daga hannun yarabawa san zalla ya koma hannun fulani sarki abdulsalami dan salihi wanda ake kira da alimi shine ya jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824 wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki wanda daga wannan lokaci ne mulki ya da ya tashi daga hannun yarabawa tsantsa zalla ya koma hannun fulani waɗanda suke mazauna wannan gari hmm. wanda shi kuma ya yi rayu ya kare mulkinsa daga shekara ta dubu ɗari takwas da arba'in da biyu sannan bayan shi akwai shi ta ɗan salihu wanda ɗa ne a wurin salihu bin ali ɗan alimi wanda shi kuma ya karbi ragamar jagorancin wannan gari da shugabancin wannan kasa daga shekara ta dubu da takwas da arba'in da biyu zuwa shekara ta dubu da takwas da sittin. Hmm. Sannan akwai Sarki Zubairu Dan Abdulsalami shi ne wanda ya karɓi mulki daga shekara ta dubu da takwas da sittin zuwa shekara ta dubu da takwas da sittin da takwas. Kaga ya shekara takwas kenan. Hmm. Sannan akwai Shita Aliyu Dan Shita duk waɗannan zuri'a ne na shehu usman da danfodiyo hmm. wanda ya fara mulki daga shekara ta dubu ɗari takwas da sittin da takwas zuwa shekara ta dubu ɗari takwas da casa'in da ɗaya sannan akwai moma dan zubairu wanda ya fara daga shekara ta dubu ɗari takwas da casa'in da ɗaya zuwa shekara ta dubu ɗari takwas da casa'in da shida sannan akwai sarki suleimanu dan aliyu wanda ya fara daga shekara ta dubu ɗari takwas da casa'in da shida ya kare a watan 14 ga watan janairu na shekara ta 1941 a daidai lokacin da aka lullugat ya hada arewaci da kudancin najeriya suka zama kasa daya a matsayin ta na najeriya sannan a shekara ta 1915 zuwa watan nuwamba na shekara ta 1919 an samu wanda ake kira sarki shu'aibu bawa dan zubairu wanda ya ci gaba da mulkar wato yankin kasar ilorin sannan akwai sarki abdulkadir dan shu'aibu bawa wanda shi ne daga sha bakwai ga watan fabrairu zuwa na shekara ta dubu da tara da ishirin zuwa watan yuni na shekara ta dubu da tara da hamsin da tara aka samu sarki abdulkadir dan shu'aibu bawa sannan akwai naini gambari dan muhammadu sannan akwai lawofe dan bawa a yi labo na biyar sannan akwai malam aliyu dan abdulkadir akwai sarki ibrahim kwalafu dan gambari wanda shi ma ya yi mulki hmm. duka waɗannan sarakuna ne da suke mulkar wato kasar ilorin a mutane wanda ake kira fulani amma kuma dukkaninsu gaba ɗaya za ga sun rikide saboda akwai auratayya a tsakaninsu yawancinsu sun fi jin ma fulatancin fiye da ma sun fi jin ma yarabancin fiye da ma fulatancin hmm. wasu su ma ba sa ma jin ma wato fulatancin sai ma dai yarbancin gaba daya hmm. saboda haka za ga daula ce wacce aka kafa ta a wani yanki wanda yake na ƙasar yarabawa amma kuma fulani ne suka kafa daular bayan sun karɓi mulki a hannun yarabawa zalla sannan gidan sarauta ya koma gidan sarauta ne irin da yake bin tsari irin na shirar musulunci wanda shehu dan fodo ya zo ya kafa amma daga baya suka zo suka rikide ba sa jin wani yare in ba ma yarabancin ba gaba daya hmm. idan ba a manta ba sai a ga cewa akwai daululi da dama da aka kafa waɗanda ba a ji su ba hmm. wanda suke karkashin wato dalar usmaniya eh, yawa Dr. kafin mu je nan a mecece alakar wato mecece alakar gidan ahonja da gidan alimi din eh to abin da ya faru lokacin da aka fara a karni na goma sha tara akwai hausawa da fulani 'yan wanda suka yi hijira suka zauna a wannan headquarter din wato oyo a shi a fonja shi ne ya tawaye a cikin wato bangaren gidan sarautar wato yarbawa din mm. to daga baya sai zamanto saboda ya yi tawaye tsakanin shi da masu sarautar ilorin sai zamanto kasan an ce sai bango ya tsage kadan gari ke samun wurin shiga haka da aka samu rikici tsakanin afonja da gidan sarautar sai aka waye gari su kuma fulani da suka zo sun zo da kayan karatunsu sun zo da kayan kasuwancin sun zo da kayan kiwonsu da sauransu suna da jama'a masu ɗimbin yawa mm. sai suka yi amfani da wannan damar suka yaƙi masarautar saboda barakar da ke tsakanin afonja da gidan sarautar wato ilorin din mm. saboda haka shi afonja ya taimaka ma salih bin janta wanda ake kiransa shehu alimi mm. wanda shi ne shugaban fulani na wannan lokaci mm. a shekara ta 1824 sai aka kashe afonja ah, sai aka samu abdulsalami wanda yake shi shine dan alimi mm. sai ya zama sarkin sarkin ilorin a wani lokaci bayan an ci yaƙi ya zamanto karkashin daular usmaniya to kaji abin da ya faru kenan mm. to baraka aka samu a cikin gidan sarautar sai ya zama to ga fulani sun zo da karfinsu su kuma sai suka amfani da wannan dama sakamakon rikici har ya kai ga an kashe shi a fonja din mm. sai suka samu dama su kuma sai suka karbe mulkin a hannun waɗannan yarabawa to tun daga wani lokacin sai gidan sarauta sai kuma hannun fulani tafiya na tafiya akwai auratayya tsakani harkar kasuwanci shige da fice yau da kullum sai zamanto fulanin sun rikide sun koma sun fi jin sun fi amfani da yarabanci da yaren yarabanci fiye da ma yaren fulatancin da suka zo da shi haka to wannan abin da ya faru kenan mm, to ɗazu kana bayani game da sauran wato masarautu haka yawwa abin da nake so in ce anan shine jihadin shehu dan fodiyo an san cewa shehu ya bada tutoci ga masarautu daban-daban hmm. to akwai wurare da aka yi jihadin shehu dan fodiyo wanda labarin su bai zo ga al'umma ba sosai sai daga baya-baya misali an san dai cewa a adamawa shehu ya ba tuta ga sarkin adamawa aka yi jihadi kama hmm. akwai ƙananan yankuna da shi sarkin adamawa ya ba ma tuta tutoci su kuma suka je suka aiwatar da jihadi a yankunansu su suka dawo karkashin yankin adamawa haka ya faru a cikin gombe a sarkin shaudan fodo ya bada tuta ga ga sarkin amma daga baya je rarraba kananan tutoci shi ma aka yi yaƙi a yankuna daban-daban da dama da ke karkashin daular gombe sannan bayan an ci yaƙi kuma suka dawo karkashin daular gombe haka ya faru a zaria sarki ya musa aka ba mu tuta amma yankuna daban-daban kamar yankin jama'a da ke kudancin kaduna yanzu ai sarki sarkin haruna kajuru shi ne sarki usman kabin yabo na jama'a ya yaka aka yi jihadi tsakaninsu aka tabbatar da daula ta usmaniya a wannan yanki hmm. su haka ya faru a cikin abin da ya shafi daula irin ta ilorin a zamanin shekara ta 1824 su ma suka samu wannan izini sannan suka je suka aiwatar da jihadi a wannan yanki sannan aka kafa daula a wannan wuri sannan daular usmaniya kuma ta wuce ma sararin fadin inda najeriya take a yanzu kasan ta isa ma har mai wurno har cikin chadi har cikin niger har wani yanki wasu yankuna da ke cikin abin da ya shafi kameru to shine abin da nake so mutane su fahimta saboda wasu za su yi mamaki su ce aka yi aka samu daular usmaniya kuma a cikin ilorin To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan tarihin masarautar ta ilori da alakarta da fulani da yarbawa da kuma daular usmaniya. Yanzu a madadin Profesa Salisu Bala na Cibiyar Arewa House Kaduna, Najeriya da ke an samu da tambayoyin da mu Dadi Balawi da kuma injiniyan mu Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. To madalla kada manta kuna tare ne da sashi Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da za mu kawo muku labaran wasanni. Wasanni a takaice. newcastle da manchester united na son sayan sadomani daga bayern munich wasu bayanai na nuni da cewa kungiyar kwallon kafa na manchester united da newcastle ne na gaba-gaba a kokarin sayar dan wasan gaba na senegal wato sado mani daga kungiyar bayern munich dan wasan mai shekaru 31 ya fuskanci gagarumar koma baya tun bayan komawarsa bayern munich ta kasar jamus daga kungiyar liverpool a farkon wannan kakar kan euro miliyan 27 da rabi al'amarin da ya sanya masana ake ganin cewar lallai sadomani bai taka wani abun a zo a gani ba a kungiyar da ke kokarin bari Newcastle da Manchester United ke shirin sayan sa kamar dai yadda Umar Usman ke cewa to malam Salisu idan ka dubi shi Sa'idu Mani dan wasan gaba na kasar Senegal mutum ne wanda kowa ya riga da ya san irin kalan kwallo da yake bugawa a lokacin da yake tsohuwar kungiyarsa ta Liverpool lallai ya buga abun a zo a gani in ka duba a karan nema ya samu gwarzon kwallon kafa na afirka to lallai saidu dumani tun daga dawansa kungiyar kwallon kafa ta bayan munich ya fara fuskantar kalubale na irin zamantakewa daga inda ya baro liverpool zuwa bayan munich in ka dubi ko a 'yan kwanakin bayan nan ma har ya samu matsala wanda ita kungiyar bayan munich din ta kai da dakatar da shi na wasu wasanni na mako biyu zuwa uku domin ya samu dan cikas tsakanin shi da abokin wasansa na kungiyar ita Bayern Munich din to shine ake ganin wannan matsin lamba wanda shi Sa'idu Mane yake samu a ita kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich akan gani kamar yanzu yana shirye-shirye na barin sa kungiyar kwallon kafa na Bayern Munich din gani da duka irin a lokacin da yake Liverpool yana cikin first 11 na 'yan kwallo da ake sa su a Liverpool amma tun da ya zo Bayern Munich daga farko-farko ana sa shi da ya fara samun matsaloli tsakanin sa da 'yan wasa da ita kanta kungiyar da ya zo ya samu da wasu dokoki da suka wannan wanda shi ya saba ma al'ada al'adansa da addininsa wanda bai yi ba sai ake ganin wannan abu ne kawo mara matsala a ita kungiyar kwallon kafa ta bayan munich ake ajiye shi a benci kungiyar kwallon kafa na sevilla da kuma roma a italiya na shirin haduwa da juna a wasan karshe na gasan cin kofin europa da zai yi gudana a budapest ranar talatin da 31 ga wannan watan da muke ciki na mayu sevilla dai ta samu damar kaiwa wasan karshe ne bayan doke juventus da kwallaye biyu da daya wadda ke nuni jimillar sun tashi wasa ci uku da biyu biyu lura da yadda suka yi kunnen doki wato kwallaye ɗaya da ɗaya a haduwarsu ta farko wannan ne dai karo na shida da sevilla ke kaiwa wasan ƙarshe da taimakon kwallaye daga 'yan wasanta suso da kuma iran lamila dan wasan gaba na chelsea perry emery ambameyan ya sanar da shirin janye matakinsa na ritaya daga doka wa ƙasarsa kwallo a shekara guda bayan sanar da matakin ambameyan dan gabon mai shekaru 33 da ke matsayin mafi zurawa ƙasar Manchester kwallo a watan Mayu na shekara ta 2022 ne ya sanar da ritayansa daga kwallo amma kuma ya janye Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. jima'a shugaban rundunar sojojin Sudan kuma shugaban gwamnatin rikon karya ta kasar Abdul Fattah al ya sauke mataimakinsa Muhammad Hamdan Daglo wadda yake jagorantar rundunar sa kai ta RSF. Matakin ya biyo bayan yadda bangarorin biyu suka rikide suka zama makiyan juna inda faɗa ya ɓarke tsakaninsu fiye da wata guda da ya gabata. taron kasashen kungiyar G7 masu karfin tattalin arziki ya bukaci kasashen duniya su tashi tsaye wajen dakile mummunan tasirin sabuwar fasahar kimiyyar da ke kwatanta ayyukan bil'adama wato artificial intelligence a turanci kungiyar ta ce wani lokaci a wannan shekara da muke ciki za ta kaddamar da tsarin muhawara da tattaunawa game da yadda za a rungumi tsarin amfani da wannan fasaha ta hanyar da ta dace hukumomin kula da fannin shari'a na kasar iran sun ce sun zartar da hukuncin kisa ga shugaban kungiyar da ta yi safarar wasu mata 'yan kasar ta iran zuwa kasashe makwabta domin sana'ar karuwanci hukumar shari'ar ta iran ta ce wani mutum mai suna sharus saknuri wanda aka fi sani da alex shine shugaban kungiyar kuma shine jagoranci safarar 'yan matan zuwa kasashen larabawa kamar yadda kamfanin dillancin labaru na mizan ya ruwaito. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. Kafin mu yi sallama bari mu miƙa saƙon taya murna ga iyalan gidan marigayi Ladan Ibrahim Ayawa wato tsohon ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka bisa ga samun wato kammala karatu da 'yarsu ta yi wato Rabi'a Ladan Ayawa tare da fatan Allah ya yi jagora. yanzu kam a madadin mahmud ibrahim kwari da ya taya ni gabatar da shirin sai dadi balawe da ya hada sauti ya kuma ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu ni murtala faruk sanyin na nake muku fatan alkhairi ma'assalam.